بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه واهل بيته وسلم ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والائمه الاربعه المجتهدين ومقلديهم باحسان الى يوم الدين اما بعد yan uwa barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci mai albarka da muke tattaruwa domin karanta da kuma bayani gwargwadon hali na abubuwan da suka sauƙaƙa daga ayoyin alkur'ani mai girma don neman tabarruki da wannan wata mai girma barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na kofar kaura wanda aka fi sani da suna kandahar barkanmu da sake saduwa a wannan maraice na sha takwas ga watan ramadanan wannan shekara da dubu daya da dari hudu da talatin da uku hijirar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya yi daidai da miladiyar annabi isa alaihi salam idan tarihin ya inganta shida ga watan august shekara ta 2012 na wannan <clears throat> ainihin da shekara yan uwa musulmi barkanmu da ainihin abin nan arziki na ganin yau cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala muna ɗauke da azumi na sha takwas gobe cikin yardar Allah in Allah ya sa mun gani za mu shiga dare na ishirin kenan to akwai wajibcin a yi la'akari da waɗannan kwanuka da suka rage mu yi amfani da su kuma ina ba da shawara ga duk wanda yake da bukata ya yi tattali ya tattali halaliya na abinci da tufafi ya yi ƙoƙarin dauriya in yana iyawa shiga itikafi ya faɗa wa Allah waɗannan bukatun ya dage da na filfilin nan da za a yi da tahajjud da sauransu ina ba shi tabbaci da yardar Allah subhanahu wa ta'ala zai samu biyan bukata Allah muna roƙonka ka biya mana bukatun muna alkhairi da kenan na biyu kafin mu ci gaba da tafsiri ina so in jawo hankalin yan uwa game da aniyar ƙungiyar izalatul bid'a wai kamata suna ta jihar Katsina na tallafawa bayan Allah a cikin wannan shekara kamar yadda na yi muku bayani mun zaci wannan abin zikin sauƙi za a yi shi da muka fara sai zama dole sai an kafa board of trustees mun kafa su kuma sun yi ta zama suna nijin yadda za a gudanar da abin yadda za a samu nagartaccen tsari kamar yadda muka faɗi muku tsarin ba yana nufin tallafawa a ramadan kawai ba ne muna nufin mu yi amfani da fara shi a cikin ramadan don neman albarka amma abubuwan da suke ciki suna da yawa wannan management abin nan su word of trustees da suka zauna daga cikin abubuwan da suka tattauna suka zartar dole sai an kafa management committee wato waɗanda za su gudanar da ayyuka kuma aka bamu wato ainihin abin nan qualities nasu ko criteria kuke cewa ko waɗanda dole sai irin su ne za su iya gudanar da wannan aikin qualities kenan ko to muna nan cikin yardar Allah mun kammala su kuma har sun fara zama domin tsara yadda za su gudanar da ayyuka din fatanmu shine Allah ya sa su kammala a fara kafin waɗannan jararen goma na ramadan su fita don samun alherin da ke ciki kira da muke yi shi ne duk wanda yake musulmi a cikin wannan jiha muna roƙonsa don allah idan ba zai taimaka wannan shiri ya samu nasara ba to ya yi wa kansa kiyamun lalle kada ya yi wa shirin zagon ƙasa domin bala'in da ke cikin yi wa wannan tsarin zagon ƙasa ba ɗan ƙanƙani ba ne muna kira da babbar murya da gwamnatin jiha da sauran ainihin abinan hukumomi da kamfanoni da kuma manyan mutane na alheri da aka tuntuɓa su yi ƙoƙari su tabbatar da cewa ba a bar su a baya ba sun ba da irin haɗin kai da duk goyon bayan da ya kamata ko kuma roƙonmu da fatanmu shine taimako da addu'a haka kuma kamar yadda muka faɗa muku tuntun daga cikinku wasu sun gwada aniyarsu na sanya hannun jarinsu don samun riba daga Allah subhanahu wata'ala Allah ya sanya mu cikin waɗanda za su samu ribar daga Allah subhanahu ta’ala magana ta biyu shine ganin irin amsa kira da al'umma suka yi maza da mata a kan batun taimakawa marayu da kuma ainihin 'yan uwanmu waɗanda ambaliyar ruwa ta sanya a cikin tasko a jos a plateau ya zama wajibi in isar da saƙon majalisar koli ga wannan ƙungiya ga al'ummar wannan jiha saboda amsawa da kuma ba da irin gudunmawa da suka yi ta yi musamman yara ƙanana da kuma mata Allah ya musu sakaya gaba ɗaya har da mu da su da alheri kuma muna roƙon Allah maɗaukaki ya albarkaci waɗannan yara namu kuma muna fatan Allah subhanahu ala ya ƙara muku imani ha kuma muna kira da babban murya har yanzu ƙofa buɗe take domin har yanzu marayu wato ainihin abinan eh, eh, turarowa suke yi kuma da an yi bincike sai a tabbatar lallai marayun ne kuma akwai bukatar a taimaka musu haka kuma mata waɗanda ba su da yadda za su yi suna cikin halin kakanika yi watakila suna da marayu ko kuma a'a ba su da mazaje ba su da mai ɗaukar nauyinsu suna nan suna ta bi ina ne ake taimakawa ina ne ake taimakawa saboda haka wato taimakonku yana da muhimmanci a wannan lokaci ko muna ƙara kira da wuraren tafsirai da sauran masallatai su ainihin kaddamar da waɗannan gudunmawoyi domin a samu ainihin wato cimma burin da uwar ƙungiya ta umarce mu cewa aƙalla mu tufatas da marayu da mu ba su abin da za su ci mutum dubu biyu to kuma ga dukkan alamun in Allah ya soya da za mu zarce haka cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala to muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora ya saka da alkhairi ya kuma sanya mu dace to kuma kamar yadda kuka sani har yanzu muna nan a cikin suratu taha ba za mu gajiya ba suratu taha akwai darussa a cikinta masu ɗimbin yawa da za mu amfana da su mazanmu da matanmu manyanmu da yaranmu saboda haka ba za mu gajiya ba da ainihin yin bayani da kuma darussa da wa'azozi ababen lura da suke cikin wannan sura fatanmu shi ne allah maɗaukaki ya sa mu zama masu wa'astuwa da irin wa'azozin da ke ciki musamman ma dai manyan malamai da manya-manyan sarakuna da manya-manyan shugabanni waɗanda tsaron addini a hannunsu yake kuma an fi shigowa ta wurinsu a yi wa addini illa da sunan siyasa ko da sunan sarauta ko da sunan karatu mu ji tsoron allah mu lura da waɗannan darussa mu yi ƙoƙari kada mu jefa kanmu mu jefa al'ummarmu a cikin halaka allah ya sauwaƙe saboda Allah yana nan kuma yana ganin abin da muke yi kuma alkawalin shi tabbatacce ne kamar yadda Allah ya ce inna rabbaka labil mirsad to mu kuma muna jagorancin al'ummar mu kada mu zama tamkar mutanen da Allah maɗaukaki ya ambata waɗanda suka jefa al'ummar su a cikin halaka ta dalilin kafircewarsu da kuma ƙin yin ɗa'ar so ga dokokin Allah subhanahu wa ta'ala fatanmu shi ne matasa su ainihin amshi wa'azi su kuma lashi takobin cewa ko ana ha hamaza hamata da yaddar Allah sai sun canza zalunci a ƙasar nan sai sun canza fasadi sai sun canza ainihin abin nan eh, iya shege sai sun canza <coughs> sauran kwa ƙarisa yau cikin yardar Allah subhanahu wata'ala alarma za mu tashi da kan ayata tamanin daidai ya bani isra'ila kan kad anjaynakum min aduwikum na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا ونزلنا عليكم المن والسلوى نعم كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تبغوا فيه فإن عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد عوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اعتدى نعم وما أعجلك عن قومك يا موسى نعم هم أولئك على أثري نعم وعجلت إليك ربي لترضى نعم نعم uwa idan ba ku manta ba jiya da za mu tashi fir'auna an nutsar da shi a cikin teku yana cikin ruwa ya halaka ya yi ƙoƙarin ya yi wa masu imani wayo da ya ga mutuwa ya ce ya yi imani da Allah abin bautawar banu Isra'ila shi ma yana cikin musulmai Allah ya ce a'a saboda haka da za mu tashi muka ce mu bar shi a cikin wannan ruwan yau mu zo mu ga yaya za a kare amma dai bayan da muka karanta fa'at ba'ahum fir'aunu bi junudihi fa gashiyahum min al-yammi ma gashiyahum sai muka ce wa adalla fir'aunu qaumahu wa mahtada fir'auna ya bada mutanen shi fir'auna bai shiryu ba a nan duniya ya halakar da su a gobe kiyama ma Allah ya ce ya mu ƙaumahu yau malƙiyamati fa'aure da humun nara wa bi isal wirdul maurut a lahira ma wuta zai je shiga da su kamar yadda ya shiga da su teku aka halakar da su a nan duniya suka yi asarar gidajensu da ainihin wato lambunansu da matayensu da ‘ya'yayensu da dabbobinsu da dukiyoyinsu da taskokinsu Allah ya fidda su ya gadar da banu Isra'ila to haka kuma gobe kiyama ma za su yi asarar gidajensu matayensu da ainihin abubuwan da aka tattala musu na aljanna za su yi asarar shi domin ko wuta za su tafi wannan Allah maɗaukaki ya gadar da su ga wanda ya so kamar da kuka sani kowane mutum an tattala mushi gidan shi na aljanna an tattala mushi gidan shi na wuta idan ya samu shiga aljanna alhamdulillah ya tsira daga gidan wuta dama bala'i ne idan kuwa wuta ya tafi zai dawwama kuma cikinta har abada to ya yi asara waɗanda suka yi irin wannan asarar su ne waɗanda suka yi asara ta hakika kamar yadda alkur'ani ya yi bayani saboda haka kada mu yadda mu yi asarar aljanna kada mu yadda mu yi asarar ni'imomin Allah musamman gobe kiyama Allah ya sa mu dace to shine sai Allah subhanahu wa ta'ala bayan da ya tabbatar da ƙarshen wannan ainihin faifan na wannan gwagwarmaya al'aƙibatu limajittaka waɗanda na a azzalumai ba su kaiwa Allah ya gama da su Allah ya yi gaskiya ya tabbatarwa annabi Musa alaihi da Harun alaihi da waɗanda suka yi imani da su da shi alkawarinsa ya tserar da su ya halakar da ainihin abokanan gabarsu su makiyan Allah ya kuma ainihin gadar da abin da suka mallaka gare su su waɗannan kamar yadda alkur'ani ya ce Allah ya ce nan zura kaifa ta'malun ko kaifa taf'alun ta'malun ko hmm. don mu ga ku kuma ya za ku yi za ku yi da ni'ima ta dawo gare ku fada ta dawo gare ku gwamnati ta dawo gare ku za ku yi irin yadda su fir'auna suka yi ɗaya kenan darasi na biyu to ku kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da sauran waɗanda suka yi imani da kai har tashin alkiyama gafa abin da ya faru ga su annabi musa alaihi salam za ku iya tsayawa za ku iya dagewa za ku zama ainihin wato masu istiƙama a kan dokokin Allah da bin Allah da tsare sunnar manzon Allah ku kuma ainihin su abu jahal su abu lahab su utubatu bin rabi'a su umayya da sauransu da waɗanda har yau suke kadircewa wannan sako na annabi muhammadu suke kadircewa islama daga yahudawa da nasara da maguzawa za ku wa'aztu da abin da Allah ya yi da fir'auna ku tuba ku zo ku riƙe addinin Allah ko za ku tsaya kuma har sai halakar ta zo ta same ku wannan shine ainihin abin da ya kamata ya zama ainihin abin da darasi a gare mu mu masu imani da su waɗanda suka kafirta Allah ya tsare mu to sai Allah madaukaki ya shiga fara lissafawa banu Isra'ila wato irin ni'imomin da ya musu kuma za ku ji abin mamaki abin bakin ciki irin abin da banu isra'ila kuma suka yi duk da irin waɗannan ni'imomin allah maɗaukaki ya fara da cewa Ya bani Isra'ila kadan zaina kun min aduwe na a mana a Ya bani Isra'ila kadan zaina kun min aduwe kun wawadana kun wawadana kun zani ba dorin laima na wani zan عليكم المن والسلوى نعم كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تبغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى الله سبحانه وتعالى ya ce ya banu isra'il ya ku ‘ya'yan annabi yakubu alaihi wato abdullah bawan allah domin banu isra'il ‘ya'yan annabi yakubu ne alaihissalam waɗanda suke ‘yan uwan annabi yusuf alaihissalam allah maɗaukaki yana kiran su da sunan kakansu ya bani isra'il ya ku ‘ya'yan isra'il kad anjaynakum min aduwikum haƙiƙa mun tsere da ku daga abokin gabar ku maƙiyinku da muka tsere da ku wa wa'adnakum janibat turil aymana muka yi muku alƙawari. haɗuwa a ainihin wato gefen dutsen nan na dama ma'ana damar ku ba damar dutsen ba saboda me saboda wata ainihin rahama da za a ku wa nazzalna alaikumul manna wasalwa kuma ku tuna muka saukar muku da wani irin abinci mai daɗi tatacce daga sama yake zubowa tamkar farar zuma wanda ake kiran shi da suna alman ma'ana da hausa muna kiran shi da suna darba ana nufin wannan abin da yake zubowa daga sama mai zaki wanda in aka jima sai ya bushe waɗanda suka girma musamman a daji ko a zamanin da sun san wannan ainihin abin abin aka rika saukarwa da banu isra'ila tatacce suna sha allah maɗaukaki ya ce kuma muka saukar muku da tsuntsayen nan masu daɗin nama waɗanda suke masu taushi ba ainihin sai kun sha wahala ainihin wato ku kama ku ainihin adina ci ba a'a su ma tsuntsayen Allah maɗaukaki ya aiko suka rika zubowa suna kamawa suna ci su ne ake kira salwa wasu suka ce salwa waɗannan ainihin wato zaɓaɓɓu ainihin sanannun tsuntsayen da a yau a cikin ƙasar nan su wato ainihin wato mu'ujizar alkur'ani take bayyana a kansu ta kai ga gaba ɗaya cewa ake hatta kashinta ma magani ne gashinta magani ne kashinta magani ne ainihin namanta magani ne kwanta magani ne kai naji waɗanda suke cewa kukanta magani yake to ku za ku ji duk abincin da Allah ya ambace shi a aljanna ma'ana duk abincin da Allah ya mace ce alkur'ani wallahi sirrin da ke cikin shi ba dan kankani ba ne ita wannan sada tuntunin qur'ani ya yi magana a kanta amma masu bincike na zamani sai yanzu suka gano sirrin da ke cikinta wato akwai wani komar da ake badawa in kana cikin matsala ka fara shan kwara uku kwana biyu daga nan kwara biyar biyar ɗanye kafin ka ci abinci ka ba da ɗanka daga nan ka rika fasa kwara biyar biyar biyar biyar kana sha har sati na sati wajen bakwai ina wa yake sati bakwai to ni ban taɓa jin wanda ya yi wannan ainihin maganin bai nuna ainihin abin nan jin daɗin shi da ainihin wato wato wani sai in ya fara baka labarin irin yadda yake jin lafiya jikin shi da sauran sai kai ta mamaki banu isra'ila salwan nan aka saukar musu wa anzalna alaikum almanna wassalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga tsarkakan abubuwan da muka azurta ku da su waɗannan da aka ambata baya wala ta daga kada ku wuce gona da iri kada ku wuce iyaka ko ku boye ko rika diba kuna boyewa da sauran zamu yi bayani idan kuka wuce iyaka kuka karya dokar Allah wala ta daga fa yahilla alaikum ghadabi sai fishi na ya ainihin sauka a kanku wa man halil alaihi ghadabi wanda fishi na ya sauka a kan shi faqad hawa hakika ya halaka faqad hawa hakika ya halaka faqad hawa hakika ya tsiya ce ‘yan uwa musulmi wannan shine ba ni baki in baka fassara na aya malam ya ce a nan allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin wannan aya mai girma ya ambaci imtinanahu ala bani isra'il baiwar shi da yi ga banu isra'ila ya fara da bi'in ja'ihi iyahun min aduwihim fir'aun tserartarwar da ya musu daga abokin gaban su fir'au abokin gaban su fir'au na wanda yake nema ya halakar da su ya maida su bayi yana gwatotar da su mata yana ainihin kakkashe yayansu maza Allah maɗaukaki ya tserar da su wannan ba baiwa ba ce ku banu Isra'il na ɗaya kenan na biyu annahu wa'adahu janibat turil ayman yi musu alkawalin haɗuwa a ainihin gefen dutsen nan na dama wa annahu nazzala alaihim almanna ya saukar musu da darba ya saukar musu da salwa kuma yace kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci wala tatqaw kada ku ci gona da in kun yi wannan fishi na zai sauka a kanku wannan abin da Allah maɗaukaki ya faɗi a cikin wannan aya ta suratu faha wanda muke fassara ta yanzu ta ainihin abinan tamanin Allah maɗaukaki ya yi bayani a kan abin da ta karanta ko ta karantar a ainihin wurare da dama amma bari mu tunatar da ku irin wannan tunatarwar ni'imar da Allah maɗaukaki ya yi wa banu Isra'ila a cikin suratul bakara aya ta arba'in da tara inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa me ma ke cewa Allah وإذ نجيناكم من آل فرعون وإذ نجيناكم من آل فرعون نعم يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستعيون نساءكم نعم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ayar mu da muke kai kawai cewa ta yi kat an jainakum min aduwikum mun tserar da ku daga abokin gabarku ba ai sauran bayani ba sai aka ƙetare can amma a ainihin wannan aya ta 49 a suratul baqara sai Allah maɗaukaki ya bayyana mana dagame dame dame ya tserar da su ɗin daga mutanen fir'auna da fir'auna yace wa iznajjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su al'adabi suna kwankwada muku wato mukunyar azaba mummunar azaba mai tada hankali mai bakanta rai mai jefa mutane a cikin kunci yusabbihuna abna'akum sharhi suna yayyanka ƴaƴayanku maza don Allah ɗanka da aka haifa yau yanzu ka je ka iske an yanka shi yaya za ka ji a duniyar nan ke uwa yaya za ki ji a duniyan nan aka shekara da shekaru aka ɗauka ana yi wa banu isra'ila wannan yau allah maɗaukaki da ya turo annabi musa ya tserar da su daga wannan fir'auna ma babu shi alin nashi wato 'yan majalisar da ainihin abin nan eh, fadawan da zabaniyawan da masu yankan da masu kisan da duka gaba ɗaya allah maɗaukaki ya halakar da su wannan ba ni'ima ba ce waye musu wannan ba allah ba anya banu isra'ila ba za ku watsar da son zuciya da iya shege da iskanci ku dawo ku kuma bautar Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan Allah da ya muku irin wannan ni'ima wa hayyuna nisaa kuma suka rika ainihin wato barin ‘ya'yayenku mata in an haife su suna rayuwa domin a maida su bayi su yi ta yin bauta a gidajen ainihin kiftawa a yi ta azabtar da su a yi ta fasadi da su da sunan makamantansu Allah maɗaukaki a nan sai ya tunatar da banu Isra'ila da duk waɗanda suke sauraron wa'azin Alƙur'ani a yau cewa to wannan tseratarwar fa ba ta tsuniya ba ce fa wannan ai halakar wadda aka yi wasu fir'auna ba fa tatsuniya ba ne mu dinnan kada mu ɗauka mun zauna ne muna sauraron tatsuniya shine sai Allah ya rufe ayar da cewa ne wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim a cikin wannan abin da Allah maɗaukaki yayi na tserar da annabi Musa da halakar da fir'auna da mutanen shi akwai bala'un jarrabawa jarrabawa jarrabawa daga ubangijinku azimun mai girma kwarai da gaske Allah ya jarrabe ku ne ya gani za ku ci jarrabawa ko kuma za ku faɗi a wajen jarrabawa saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana jarraban bayan shi da kyawawa ko da munana kamar yadda a cikin alkur'ani Allah maɗaukake ce wala na bulwannakum bil khairi wa sharri sharri fitina na'am Allah madaukake ce wallahi ya ce wallahi lallai za mu jarrabe ku jarrabawa iri daban-daban jarrabawa da alkhairi jarrabawa da sharri idan Allah ya baka ilimi jarrabawa ne idan Allah ya yi ka jahilci jarrabawa ne idan Allah ya baka sarauta jarrabawa ne in Allah ya sa ka zama cikin talakawa jarrabawa ne idan Allah ya baka mulki jarrabawa ne idan Allah maɗaukaki ya sa ka zama cikin mabiya jarrabawa ne idan Allah ya baka mukami jarrabawa ne in ya barka cikin fatara da talauci jarrabawa ne in ya sanya maka rashin lafiya jarrabawa ne in ya baka lafiya jarrabawa ne gani ya baka jarrabawa in ya kwashe ganin ma jarrabawa ne haka al'amarin yake shine Allah yana jarrabar ku da alkhairi yana jarrabar ku da sharri ya gani cewa za ku ci jarrabawar wani lokaci ya jarrabe ku a wajen dukiyarku wani lokaci ya jarrabe ku a wajen iyayenku wani lokaci ya kwace iyayen wani lokaci ya kwace iyayen wani lokaci ya kwace matan wani lokaci ku da kanku Allah maɗaukaki ya kwace ku daga zuriyar ku da sauransu wani lokaci Allah ya turo bala'i guguwa ko girgizar ƙasa ko kuma ga sunan jarrabawa iri daban-daban kamar yadda Allah maɗaukaki dama ya ba da wannan tabbacin a cikin alkur'ani kamar inda Allah maɗaukaki ke cewa wala na bulwannakum bi shay'in min al wal-ju'i wa nafsin min al بشيء بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الله سبحانه وتعالى yace wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wallahi sai mun jarrabe ku da wani abu na daga tsoro wal ju'i yunwa wa naqsin min al-amwali tawaya dukiya falauci fatara wal anfusi mace mace uba ya mutu uba ta mutu mata ta mutu ƴaƴa su mutu wa naqsin min al amwali wal anfusi was thamarat fari gashi nan iri daban-daban ko gobara ko makamantan ire-iren su amma a ƙarshe sai Allah madaukake ya gwada jarrabawa ga bayin shi muminai in har sun ainihin daure sun yi haƙuri to nasara ce shine Allah ya ce wa bashirin sabirin ka yi wa masu haƙuri masu dauriya masu tsayawa ba su saban Allah ba su mantawa da Allah don Allah ya aza musu jarrabawa ba su lalacewa ba su yin fasadi ba su ainihin zama zalimai ba su zama 'yan kama karya don Allah ya jarrabe su da ya ba su mulki ko ya ba su dukiya ko ya ba su karfi da sauran ire su ya ce wa fashirin sabirin ka yi wa masu haƙuri ainihin abin bishara cewa nasara ta tabbata a gare su hakuri ainihin wato jari ne hakuri akan bala'i hakuri akan musibu iri daban-daban jari ne abin da ke biyo bayan hakuri shine samun nasara innan nasara ma sabri lallai nasara tana tare da hakuri ne don haka duk wanda Allah ya jarraba ya daure bai ainihin kauce ba bai tafi wurin yan bori ba bai tafi wurin bokaye ba bai tafi wurin bai tafi wurin bai tafi wurin waɗanda ake karkacewa ba ya tsaya ya dogara ga Allah ya fuskanci Allah ya nemi magani irin yadda Allah ya yarda manzo ya koyar a nemi magani in rashin lafiya ne ya nemi magani ainihin ta hanyar da alkur'ani da hadisi ya nemi a nemi maganin in talauci ne da sauransu duka cuta kowace irin cuta akwai maganinta ha kuma in zalunci ne aka ainihin abin nan matsa muku da shi akwai maganin zalunci haka da sauran irin waɗannan abubuwa in kuka daure ba ku bar Allah ba kuka dogara ga Allah kuka fuskanci Allah kuka yi ta roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kuka yi hakuri to tabbas Allah madaukaki yana ba ku tabbacin albishirinku kun samu nasara kun samu galaba kamar yadda ayoyin alkur'ani da dama suka tabbatar kamar yadda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dama suka tabbatar saboda haka malaman kwarai magabata salafu salih ainihin nasihohinsu ga wanda ya tashi yake faman wahala akan hanya ta Allah bai kauce ba yau ya haɗu da wannan gobe ya haɗu da wannan jibi a mishi sata gata a ainihin yi mishi motion sita a yi mishi transfer ta cutarwa shekarar sita a yi mishi kaza a yi mishi kaza na wulakanci kaskanci ya haɗu da bala'i ya haɗu da haɗari ya haɗu da gobara ya yi menene kaza kaza malamin kwarai in dai kana kan hanya ba kauce ba abinda suke kallon ka suna kallon ka ga wani bawan Allah nan wanda Allah ke so wanda nan gaba Allah zai ɗaukaka darajar shi a duniya ya kuma ɗaukaka darajar shi a lahira saboda haka kamar jarrabawa da ainihin nau'o'in musibu wahaloli da sauransu ga ɗan adam musulmi mumini wato tamkar wani irin tsani ne ake tattara mashi nan gaba da yardar Allah zai samu ɗaukaka ba ku gani ne ba muna da ‘ya'ya ba suna nan suna tasowa ‘ya'yan gata ‘ya'yan sarauta ‘ya'yan gidan dukiya ‘ya'yan ‘ya'yan ‘ya'yan amma sai a wayi gari sun kare a kurkuku sun kware sun kare a sel ɗin ‘yan kwaya sun sun sun amma waɗanda ake tozartawa a hana admission a wulaƙanta su a ainihin a yi musu kaza a yi musu kaza ba su da kuɗin sayan not ba su da kuɗin project ba su da kuɗin ba su da kuɗin ba su da kudin tafiya waje amma sai ku ga Allah madaukaki ya sa in sun daure suka yi karatun waɗancan 'yan gatan sai sun dawo sun zama yara a wurinsu sai sun zama suna cin abinci a wurinsu domin ba su tsaya suka yi karatun ba ba su tsaya suka yi aikin ba ba su tsaya suka yi kasuwancin ba ba su tsaya suka nemi abin hannun su ba sun lalace saboda ne sun dogara da na iyayensu iyayen sadaki ne iyayen masu kuɗi ne iyayen masu mulki ne 'yan siyasa ne sun gama su ma sun gama waɗannan kuwa sun sha wahala sun yi aiki sun hana ido bacci sun yi an kada su a jarrabawa sun ainihin dogara ga Allah sun tafi sun sake nema an yi kaza an yi kaza an yi kaza ana nan ana nan ana nan kana ganin kamar wasa za su mutu za su ainihin rasa rayuwa za su kaza ana nan ana tafiya ana tafiya sai kaga an waye gari Allah madaukaki ya sanya su su ne a imma su ne shugabanni su ne manyan malamai su ne manyan masu kuɗi da sauransu ku je ku karanta tarihin duk wani wanda yake wani ne a duniya ku gani wato assignment ne duk wanda ya isa wane yayi suna a duniya akan kome ku karanta tarihin shi ku gani nan najeriya ka karanta shugabanni nawa muka yi na ƙasa je ka binciki tarihinsu manyan malamai da muka yi a nan katsina je ka karanta tarihinsu wannan darasi ne kuma wallahi ku ɗauke shi da muhimmanci saboda ka kada ku zama 'yan shagwaba kada ku zama lalatattu kada ku zama barayin jarrabawa kada ku zama ainihin 'yan mutuwar jiki kada ku zama 'yan a zauna a yi sunuka kada ku wannan duk cutar kuna kashe kanku ne ba ku sani ba ku tashi ku zage damtse a yi karatu a yi sana'a a koyi sana'a a yi aiki a je a yi noma da sauransu wannan duk shuka ne kuke nan gaba za ku girbi ainihin alheri da yardar Allah kun sha wahala yanzu to gaba za ku samu ne jin daɗi duk wanda ya ji daɗi yanzu to muna mishi albishir nan gaba zai zai ɗanɗana ku da shi nan gaba zai ji jiki nan gaba sai ya yi da na sani Allah ya samu dace Allah subhanahu wa ta'ala ya gwada cewa ya yi wannan abin ne don me don jarrabawa shine yake cewa wa fi kun bala'un min rabbikum azim a cikin wannan abin da ya faru akwai jarrabawa mai girma daga ubangijinku ku yi kokari ku ci jarrabawa din alarama suratul A anan kuma aya ta 141 ta kara mana sharhi akan wannan ainihin kwankwada azaba da banu isra'ila suke yi wa ainihin abin wato ainihin abin nan auna suke wa banu isra'ila da kuma irin yadda Allah subhanahu wata'ala yayi musu baiwa ya tseratar da su da sauransu inda Allah subhanahu wata'ala ke cewa menene wa iz anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adabi yuqatiluna abna'akum min ali fir'auna yasumunakum su'al adabi yudhab يقتلون يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم da gaske kuwa zanzaina kun min ali fir'auna yasumunakum su al'adhab yaqtuluna abna'akum wa yasta'yuna nisa'akum wa bi dhalikum bala'un wa bi Allah ya ce ka ambaci lokacin da muka tserantar da ku daga ali fir'auna suna kwankwada muku mugunyar azaba suna kakkashe ainihin ƴaƴayenku maza suna raya ƴaƴayenku mata Allah ya sake cewa wa fi zalikum min rabbikum azim abin rama suratu dukhan aya ta talatin da talatin da ɗaya. 31 na kad najjayna bani isra'ila min al'azab al-muhin na kad najjayna bani isra'ila min al'azab muhim. nan sai Allah madaukaki ya bayyana ainihin wannan abinda aka tseratar da su da cewa azaba ce ba common azaba local azaba ba a azaba ce muhinun ta wulakantarwa mai tozartarwa mai ainihin abin nan zub da daraja da mutunci da sauransu shine Allah ya ce na na bani isra'ila hakika mun tserar da ya'yan yakobo bani isra'ila min azabin mu'in daga azaba wadda take mai wulakantarwa min in ba ku gane me azabar mai wulakantarwa ba shine daga fir'auna wannan dagiya wannan azzalimi wannan daka kama kariya min al-musrifin in ba ku san fir'auna ba Allah da kanshi yake bayyana siffar fir'auna yace innahu kana aliyan fir'auna lalle ya kasance mai dagawa ne mai girman kai ne mai ainihin wato nuna shi wani ne kuma minal musrifi ne yana daga cikin mabarnata kamar dai irin yanayin shugabanninmu na yanzu mutum kawai dan mutane talaka wannan ba waɗannan su ne suka ce zo ka hau kawai kai collaboransu ne fa kai bawansu ne kawai ma'aikaci ne ana biyan ka albashi su suke biyan ka albashi talaka wannan ke biyan ku albashi su suka ce ta hau saboda aka bai za ka yi musu dagawa ba ba za ka yi musu jiji da kai ba lebura ne kai amma sai mutum ya daga daga kai yana ganin an shi ya isa yana ganin shi ne zai yi wani yana ganin shi zai azurta wani yana ganin shi zai talauta wani ya cire wani ya sa wani ya rika wato ganin shi ma ya gagara innahu kana aliyan fir'auna ya kasance mai ainihin girman kai ne ashe girman kai da dagawa fir'auna ce ne girman kai da ɗagawa duk wanda ya yi ko yana so ko bai so ya yi rijista a cikin fatin fir'auna kuma in bai tuba ba ya mutu zai tafi wuta tare da fir'auna ba ruwan Allah ko mulki kake ko mene da sauran saboda wato kake ganin shugabannin mu da dama suna cikin haɗari ga mutum wani shi sarki ne an daɗa mishi katon rawani da katuwar riga rigar ta sha bamban da ta mutane sanda da ainihin abaya da wata mallafa da wani katon rawani kuwai magana ma ba zai iya ba wai in ya zo wuce sai sun shinkuye mazgaye mazgaye kuma musulmi ne musulmi ne kuma ya san matsayin dagawa ya san matsayin taka har koya musu takama ake dokin su ma sai an koya wa dokin takama ya san matsayin wannan a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan ɗabi'a ta me in ba ta fir'aunan shi ba wannan ce zai gaskiyar magana na san dai mutanen ba za su ji daɗi ba amma ku yi haƙuri gaskiya ce in ta zo kanmu ma faɗi muke yi kuma kawai ana faɗi ne don mai don a gyara ba wai don cin mutunci ko ainihin abinan nan wulaƙanci ko sauransu ba innahu lallai shi fir'auna kana aliyan ya kasance mai ɗagawa mai girman kai ne in kana da girman kai fir'aunanci ne bari ita tawali'u to in kana mulki ne mulkin ka ya kai na Umar bin Al-Khattab mulkin ka ya kai na Umar bin Abdul Aziz yana sun mallaki duniya gaba daya amma sai a zo a same su gindin bishiya sun kwanta a ƙasa suna bacci annabi Muhammad ya sha tashi daga bacci alamar makwancin taburma ya fito a kirjin shi ai ba wannan ne mulki ba wannan abu ba shine mulki ba yawancin kayayyakin nan da kuke gani masu mulki suna sanyawa da fadawansu da sauransu wato kayayyaki ne da aka gado su daga can ainihin irin eh, jahiliya din nan na rumawa da kuma ainihin wato ɗabi'un nan irin na kiristoci da ainihin abin na yahudawa 'yan mulkin mallaka azzalimai waɗanda ainihin suka ɗauki kansu su ba mutane sun fi kowa kamar 'yan gwal ne su ba ba zage muke ba kada ka ce mun zage ka wa'azi ne labari ne ku je ku duba tarihin ruwa ku gani abin da muke sanya waɗannan ku je ku tambayi tarihi daga ina suka fito eh, kun gane abin da nake nufi ko yawa za ku waɗansu suna sanye da kwalkwali daga ina aka samu su wannan kwalkwalin da ake sa da waɗanda jajayen da janjami din nan janjami ku duba cikin ah, ah, sani lawal da sani zinna ɗabi'ar suwaye me hukuncin sanya shi sannan duka duka 'yan shekaru ne kaɗan manya-manyan kujerun sarakunanmu da sanduna su cross ne aka yi canzawa aka yi ku je ku tambaya in ba ku sani cross ne na 'yan mulkin mallaka yanayi salo ne ainihin abinan ne mulki na fir'aunanci ba irin sane su abubakar da umar da usman da suka yi irin su umar bin abdulaziz irin ka taho kansu su shefu dan fodiyo har yanzu har yanzu cikin yadda Allah akwai sarakunan da in ka tafi kaje ka same su wato za ka san cewa ka haɗu da sarakuna musulmai kuma suna kwatanta adalci akwai tawali'u saboda sanya da annabi ya faɗi gaskiya duk wanda ya yi tawali'u Allah zai ɗaukaka shi kuma suna nan darajar su tana ta ainihin ɗaukaka ana ta musu addu'a da sauransu eh, don me kai ba za ka yi ba ba mu da alfaharin da ya wuce addinin nan ba gidajen sarautar mu ba su da alfaharin da ya wuce addinin nan haka addinin ya ce minal musrifina yana daga cikin mabarnata za ku ga ɗaya yawancin shugabanni yanzu duk inda suka fi ainihin abin nan shine wajen barna da an gayyace su wajen barna ga su can za a yi raye-raye za a yi kaza za a yi za a da kuɗi miliyoyi da sauransu amma wurin aikin ibada ba ruwansu taimakon addini sai in ya zama dole ba ruwansu zuwa tarurrukan wa'azi wa'azi a na addini da sauransu nan ne yake gani ya kamata mu jinjinawa gwamnan zamfara abin da nake so da kawai dan Allah ku je ku tambaya hatsi da ya bada gero da sauran suga da ainihin abin a ƙananan hukumomi don Allah ku je ku tambaya a faɗi muku gaskiya kawai ku zo ku duba yadda suke ni ban ce da ku komai ba eh eh amma mu ma nan ana rabawa <laughs> ha mu ma nan ana rabawa ni dai ban ce ba na ce dai ku je ku bincika ko ba haka ba amma ba wannan ba wani baninta ba ne kudinsu ne ba wai ba gwamna ne ya fi da aljihunsu ya ba da kyauta ba kudinsu ne ko ba haka ba ne kudinsu ne ɗan kaɗan ne daga cikin abin da yake nasu ne yawa amma dai alal akalla idan mutum ya daure yana shugabanci aka baiwa mutanen shi kudi sannan ya yi kokari alal akalla ko irin 95% suka isa ga mutane ai babu laifi ko eh? amma misali a kawo mutane dukiya tasu ce don allah ya kasance 25% bai iya isa gare su ko kuma kawai a samu wani kansula lalataccen kansula ce amma zai bashi kuɗi ga naira miliyan ka je ka rabawa wa talakawanka sai kansulan nan ciyaman ya ce ka maido da ɗari biyar dubu ɗari biyar ka maido da ɗari biyar gida cash amma shi kansila alarma ya sa hannu ne ya amshi miliyan fa a wajen ciyaman amma kuma ciyaman ya ce ka maido da dubu ɗari biyar gida cash to don allah wannan ciyaman akwai imani tare da shi don Allah wannan ciyaman zai yi girma a wurin launin shi don Allah wannan ciyaman zai yi girma a wurin duk waɗanda suka san yana irin wannan abin zai yi mutunci sannan zai iya zuwa ya zazzare ido ya ce a yi gaskiya yi wannan magana ce ta gaskiya ba wallahi sun matalla ku ji tsoron kuma abin da kuke yi ba ana sani ba waɗannan da kuke yi da tare da su a ɗaki su suke zuwa suna faɗi amma ba za ku fahimta ba sai ranar kin dillanci ta yi tukuna da yawa a rubuce suke ɗaukowa suna ainihin abin da bayyana wa mutane haɓa ciyama ka ji tsoron allah ciyama ka daina a daina e a rika miƙa wa mutane ainihin haƙoƙinsu don Allah a daure domin kuwa zalunci nan a ranar tashin alƙiyama duhu yake zama sannan azalimi bai tsira annabi ya ce ainihin azzulmu la yato zalunci bai dawwama in kana ganin kamar ya dawwama to zai dirkake ka ne da kai da sauran abin nan a zuriyarka saboda haka Allah ne yake ja mana kunne yace la tahsabanna Allah ghafilan amma ya'mal ya ya aya take kuma ya fara tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu dhalimu Allah ce kada ku yi tsammanin Allah wai ya rafkana bai san abin da kuke yi ba ya sani da kwabo da dari da da da duk ya sani kada ku yi tsammanin Allah bai sani ba wallahi Allah ya sani sannan yana da mala'iku ya sa marubuta sun sani suna rubuta sannan wallahi da fatan jikinka da gabanka da suwane ne duka a matsayin sai da suke gobe kiyama za a wayi gari Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya babu labari al yawma nakhtimu ala أفواههم يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون الله يتي اليوم أيو نختم أفواههم أفواههم أقول ne ko دي مساء أين mu sa ainihin wani irin murfi mu rufe bakinsu wannan da ya saba da ƙarya ba ruwan Allah da barewar ka wajen magana kai ainihin lauya ne ko kai wane ne ba ruwan Allah da wannan naktimu ala afwahihim za mu rufe bakunansu watu na aidihim hannayenku ne za su yi wa Allah magana za su ce ga abin da ya faru ga abin da ya faru wata shahadu abdulluhum bi ya faru yaksibu kafafuwa za su rika ba da shaida akan abin da kuke aikatawa za ka iya yanke kafafuwa ne ka jefar ko za ka iya yanke hannayen ne ka jefar in ma ka ce ba hannaye ba kafafu wanda ba zai yiwu ba a wurin Allah ka je ga Allah ranar tashin alkiyama babu waɗannan to in ma ka kaddara babu Allah maɗaukaki ya ce juluduhum karatun jikunan ku za su yi wa Allah subhanahu wa ta'ala wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina li juludihim lima shahidtum alaina na'am qalu anbaqana Allah alladhi anbaqa kull shay Allah yace wa qalu sai su ce khalaqakum awwala marra wa qalu li juludihim Allah madaukake ce wa qalu li sai su ce wa fatin jikin a yayin da fata take ba da shaidar abin da ka aikata da ita a duniya mummuna sai su ce lima shahidtum alaina dan me fatocin jikinmu za ku yi shaida a kanmu in an tashi kona mu ba da ku za a kona ba sai fatun jiki da Allah ya kaddara su yi magana su ce lima shahittum alaina don me za ku ba da shaida kan a azabtar da mu kalu sai fatun su ce an takana lazi an taka kulle an takana Allahu lazi an taka kulle Allah da yake kaddara ya ba da iko ya magantar da kowane irin abin da Allah yake so ya magana shine ya magantar da mu azabukum bane ba mu ne muka zaɓi mu yi haka ba a'a ikon Allah ne ikon Allah ne umarnin Allah ne yau kuma ba a iya saba umarnin Allah subhanahu wa ta'ala an takana Allah lazi an taka kulle shai wa huwa khalaqakum wa huwa khalaqakum awwala marra dama can shi ya halice ku zaka yi mamaki wasu suna ganin wayannan tatsuniya ce a ce wai fata ta yi ainihin magana a ranar tashin alkiyama a ce ainihin gabar hannu ta yi magana a ce ainihin kaba ta yi magana to ina so in tambaye ka kai yaya kasan wane ne bakin ne ke magana harshen ne ke magana hakoran ne ke magana labban ne ke magana akwai kurame masu ɗimbin yawa harshen su ya fi naka labban su sun fi naka hakoran sun fi naka amma ba su iya yin magana faɗa mini wa ya hana su yi magana wane ne ke sa a yi magana sannan kana nuna cewa wai wannan abin ba zai faru ba a tashin alkiyama wannan tarihi ne kaza kaza kaza kai dan adam irinka ɗan adam yana nan ko farfesa ne ko dokta ne ya yi ta kage-kage har ta kai ga tun ana ɗaukan manya-manyan kaya a zai a girka na majigi a yi rikodin a zo a kafa abin da majigi gari guda a zo ana kallo yau ɗin nan ta kai ga bairo a aljihunka sai ka yi rikodin ɗin awoyi babu iyaka da shi bairo kuma a zo a sanya a gani ko ba yi waye wannan tunani ya ta hada hada Allah ya bashi iko ya bashi ilimi ya hada mutum dan adam irin ka Allahn da ya halice ka ya halice su ya halici kowa da komai alqadiru ala kulli shay ka ce ya ce zai tada ka kiyama ya ce hannunka zai magana ya ce kabar ka za ta yi magana kai dan iska ka ce wai ba haka bane akramakallah Allah ya to ai abin gaskiya akwai ban haushi fi sabilillah kawai ba ka halice kanka ba ba uwarka ta halice ka ba ubanka ba sarkin ku ba ba ne eh, wanda ya halice ka nan shi ne ya ce zai kashe ka ya kashe ubanka ya kashe kakanka ya kashe abokinka ya kashe ɗanka ya kashe jikanka ya ce kuma zai tada ka ya ce kuma zai maka hisabi ya ce kuma ranar lahira za ka zo kai da kanka ka karanta littafinka ya ce hannayenka za su ba da shaida da kafafuwanka da fatar jikinka sai ka ce wai ba haka ba ne kai wane ne wace hujja kake da ita duk abin da ka faɗi mishi ma in ya wuce wannan ai ya kai ya cancanta yan uwa mu daina girman kai mu zama masu tawali'u mun samu tabbaci daga manzo mai tsira da aminci duk wanda ya tawali'u ya kaskantar da kanshi wallahi Allah zai ɗaukaka shi Allah zai ɗaukaka da duk wanda ya ainihin abin da girman kai yayi ɗabi'a irin ta fir'auna shi wane ne ya daga kai yayi takama ba shi ba rahamar Allah a ranar lahira yana cikin kaskantattu da ake tattakewa sannan wuta zai shiga tare da su fir'auna Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin tabbatar da cewa bayan kazancewa shi aliyan mai girman kai ne ko munal na yana daga cikin mabarnata mabarnata a wajen kudin amana mabarnata a wajen 'ya'yan mutane mabarnata a fagen siyasa mabarnata a wajen rusa adalci mabarnata wajen koya mutane ainihin abin nan eh, ƙarya da zamba da cin amana da murdiya da magudi mazambata a wajen cutar da 'ya'yan al'umma su maida su 'yan kwaya su maida su mashaya su ɗebi kudin hukuma su so ainihin kwayoyin da hukuma ta haramta su baiwa 'ya'yan al'umma su haukatar da su da sauran ire wannan ɗabi'a ce ta fir'aunanci domin haka kana cikin mabarnata fir'auna ma Allah ya ce yana daga cikin musirke mabarnata Allah ya raba mu da barna Allah ya sa mu zama cikin masu ainihin gyara ba masu barna ba Allah ka sa mu zama cikin bayinka na kwarai ba masu yi maka tawaye ba Allah ka sa mu zama cikin bayanka mu'minai ba waɗanda suke kafirai ko munafikai ba Allah muna roƙonka ka sanya mu cikin bayanka masu wa'aztuwa alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una alladhina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana waɗannan waɗanda suke jin ulaika alladhina hadahumullah na'am waɗanda yastami'una alqawla suke sauraron magana maganar suke ji girmanta suke lura ba mai faɗin maganar ba ba irin ainihin yadda za su auna abin da suke da maganar ba a'a yastami'una alqawla idan sun ji fayattabi'una ahsana su bi kyawawan maganganun da ake karantawa duk ƙur'ani maganganun da ke cikin ƙur'ani kyawawa ne saboda me saboda maganganun Allah ne inna Allah ta'ala tayyibun ba ka cewa Allah ba kyakkyawa ne. ba ga cewa Allah ba mai tsarki ne saboda haka maganganun shi ma kyawawa ne tsarkaka ne masu girma ne masu daraja ne masu martaba ne saboda ka ma'ana Allah yana son masu bin ainihin littafin Allah yana son masu bin sunnar manzon Allah allazina yattabi'una alqawla fa yattabi'una ahsana aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim aljalil li wa lakum wastaghfiruhu wal ghafurur rahim yau cikin yadda Allah subhanahu wa ta'ala mun kwana akan ayata tamanin kawai ba ka tashi wa yau hada waɗannan jama'a kun ga jama'a kun ga wani abin mamaki ko eh. kayan ado ba su tsada da sabulai mata suka kawo daga cikin gida suka ce suna son a yi musu addu'a amma kun san abin da suke nema Allah ya ba su mazaje na kware Allahu akbar don Allah a cikin ku akwai namijin kware sannan yawa sannan ga tufafi masu kyau duka suka kawo roƙonsu a sa su a cikin addu'a ya Allah ya Allah muna roƙonka ya Allah muna roƙonka ka azurta su da mazajen kware Allah ka azurta su da mazajen kware na'am ga wata baiwar Allah ta kawo turmi zani da ƙur'anai ga marayu tana roƙon addu'a Allah muna roƙon ka kasan san bukatunta Allah ya saka a da kyawar rahman Allah ya maka albarka ka jiko Allah ya baka ilimi mai yawa mai amfani duniya da lahira ga wani yaro shi ma ya billo Allah ya saka ma da alheri Allah ya saka da alheri Allah ya baku ilimi mai yawa ya tarbiyar mana da ku tarbiya ta addini ga wani bawan Allah ya wannan mai hanya kuwa a buɗe shi mu gani yawa kai ma qur'ani ne ka kawo ko salamu alaikum Allah ya saka da alheri Allah ya maka albarka ga jaro kai ma Allah ya maka albarka da jazakumullahu khair ga ainihin raddul azhani wata bayar Allah ta kawo Allah ya saka da alheri wani yaro ya kawo wani qur'ani translation na english ko hausa ne ma a ah, hausa ne eh Allah Allah ya saka mishi da alheri Allah ya saka da alheri barakallah ya eh? Allah ya rubanya maka Allah ya maka sakaya da alkhairi Allah ya wadata ka Allah ya azurta ka Allah ya tabbatar da kai bisa imani na'am ga wata baiwar Allah ta kawo wannan sadaka ga kwamitin marayu Allah ya saka mata da alkhairi na'am wannan ma wata baiwar Allah ta kawo turmi ne guda kwamitin marayu Allah ya saka da alkhairi na'am wannan daga sabuwar na'am to wannan daga sabuwar unguwa wasu bayan Allah suka baiwa limamin masallacin su ya kawo Allah ka fi mu su Allah kai musu sakaya da alkhairi Allah kai musu sakaya da alkhairi Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi yawa ina yaro a'a to Allah ya saka da alkhairi Allah ya sakaya da alkhairi masha Allah wani ba Allah ya kawo radul azhani shi ma Allah ya musu sakaya da alkhairi Allah ya biya musu bukata na'am ga wata baiwar Allah ita ma ta kawo alkur'anai guda biyu tana da bukata Allah ka biya mata bukatun ta na akari Allah ka yi mata sakayya sajan shi ma ya bada ainihin dari biyar Allah ya saka da alkhairi ga wani bawan Allah wani yaro ne ko wannan ne to Allah ya maka albarka Allah ya shirye da ya baka ilimi mai yawa mai amfani duniya da to wata bayar Allah ta kawo wannan akwai mahaifanta sun da Allah tana fata a taimaka musu da addu'a a haka kuma ita ma Allah biya mata bukata ga wani bawan Allah nan yaro shi yau ma yara ba su bari an bar su a baya ba Allah ya maka albarka yaro ya baka ilimi mai yawa mai shiryar da kai ga kudi zunzurutu dubu goma sha shida ɗari da tamanin da biyar daga ƙananan ma'aikata daga government house Allah muna roƙonka ka maida su manyan ma'aikata Allah kai musu Kai a da alkhairi Allah ka ware musu matsalolinsu ya Allah duk damuwarsu Allah ka ware Allah muna roƙonka ka azurta su ka ba su lafiya ka azurta zuriyarsu Allah ka taimaka musu masha Allah to ga wasu bayan Allah sun kawo wasu less less less da takalma masu tsada ga kwamitin jos kwamitin taimakon 'yan uwa a jos muna fata allah ya musu sakaya da alkhairi kun ga akwai takalma a ciki allah ya saka da alkhairi na'am ga wani bawan allah ya ce a raba kwamitin marayu da jos allah ka saka mishi da alkhairi ka biya mishi bukatun shi na alkhairi ok ga ga wasu ba daga jos ba dai akai jos wannan dinki ne sabbin dinki ga sunan gangariya sun ce a taimakawa 'yan uwa da suke cikin halin kai a jos allah ya sa kai da alkhairi wannan ma gashi kunshi guda kayayyaki ne a cikin ga dukkan alama kuma masu kwaliti ne don aji suna da nauyi allah muna rubuta allah kai musu kai da alkhairi wane wannan wata bayar allah sai ta kawo a ga sunan shaddodi ne masu kyau gangariya ko alarama ya samu irin wannan shaddar lafiya launi da ainihin abin da kaya tana fatan allah maɗaukaki ya ainihin abin da muna fata muna roƙon allah maɗaukaki ya ainihin shiryar da zuriyarta ya biya mata dukkan bukatunta na alkhairi da sauran namu baki da yawa yaro na ina ne na marayu ne ko na jos ne to kai ma Allah ya maka sakaya Allah ya baka ilimi mai yawa Allah ya shirya mana da kuka yaro Allah ya saka da alkhairi ga wani bawan Allah ya kawo sabbin takalma yaro yau ma ba a bar yara a baya ba <laughs> ni ya ni matasa ban ni matasa ban ga suna motsa ba yara kanana duk sun abin nan so matasa muna son mu ga muna son mu yawwa barakallahu fika yawwa <laughs> Allah ya muku saka ya da khair haka ake so amma ba ya raka kanana suna ta ainihin kwashe abin suna faru Allah ya saka muku da alkhairi kuma Allah ya ba ku nasara a cikin duk al'amuran rayuwarku ya sanya ku ci jarrabawa da ake yi ta nan duniya da ta lahira baki daya kuma Allah ya sa ku zama jagororinmu a gobe ainihin abin nan jagorori da za su kai kasar mu da addinin mu zuwa ga samun nasara barakallahu fi Allah ya saka da alheri yawa yayi kyau haka muke son mu ga matasa sai da kyau ga wani <laughs> sun fusata to Allah ya saka da alheri to ana ganin gaskiya idan mun ce za mu tsaya mai ta amsar sadakan nan ba za mu tashi ba barakallahu fi ya wala Allah ya maka albarka Allah ya saka da alheri barakallahu na'am to ina ganin ya kamata mu ce ya isa haka tukunna ko a yi hakuri sai Allah ya kai mu gobe sai a ci gaba hmm. eh, don mu tashi a je a ci gaba da shirye-shiryen shan ruwa Allah ka sa mu dace Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya ya Allah muna roƙonka duk waɗanda suka taimaka Allah ka gansu ka ga irin niyyarsu Allah kai musu sakayya da alkhairi ba zan ainihin wato daina ambatan 'yan uwanmu da suke taimakawa a masallatai wajen ciyar da ainihin talakawa a masallatai na gidaje da sauransu ba ya Allah ka san su ka san irin abin da suke ka san matsayin aikin da suke Allah ka yi musu sakayya da alheri Allah ka kare shiryar da su Allah ka rubanya musu ayyukansu na alkhairi ka rubanya musu sakamakonsu ka rubanya musu dukiyoyinsu ya Allah ka kare su daga kowane irin shari Allah ka kare shiryar mana da su mu ma Allah muna roƙonka ka ba mu ikon mu shiga wannan layi na taimakawa Allah muna roƙonka ka ba mu imani na taimakawa Allah subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh